Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a mitoci 25,31 da kuma 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar suna iya sauraron mu ta tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma su tashoshin na zangon FM a nan jamhuriyar ta Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com. na Aisha Mu'azu. duk ranar Juma'a shirin yau da gobe yana yada zango ne a jihar Kaduna, Najeriya tare da wakiliyarmu a can Binta Ibrahim, wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. sai a gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. Gwamnatin Najeriya ƙarƙashin ma'aikatar ilimin ƙasar ta kafa dokar hana ɗaliban da ke neman gurbin manyan makarantun ƙasan damar hakan matuƙar basu kai shekara goma sha takwas da haihuwa ba. a cewar ministan ilimin Professor Tahir Mamman yaran da basu kai shekara goma sha takwas ɗin ba suna kawo matsaloli da kuma lalacewar jami'o'in har ma da harkar ilimin gaba ɗaya. To sai dai wannan sabuwar dokar wanda Majalisar Tarayyar Najeriya ta sanya wa hannu bai yi wa wasu iyaye da kuma wasu masu ruwa da tsaki akan harkar ilimi daɗi ba inda suka nuna yin hakan tamkar kuma baya ne da janyo tsaiko ga bunƙasar ilimi a Najeriya. tuni dai aka samu wani uba wanda ya kai ma'aikatar ilimi hukumar shirya jarabawa ta jam da kuma hukumar kula da jami'o'in najeriya kara kotu a madadin ɗansa don neman abin da ya kira yancin da ɗansa ke da shi na gama makaranta ba tare da tsaiko ba a cikin shirin namu na yau da gobe a yau na tattauna da dr eliya balarabe malami a jami'ar sojojin najeriya wato nda kaduna inda ya bayyana mana ra'ayinsa akan wannan matsalar. To da a cikin shirin mun tattauna da wasu iyaye inda suka tofa albarkacin bakin su. To ka tattauna an tamu mu shiga cikin shirin. Yakub Balarabe ina koyarwa a Nigerian Defense Academy a Kaduna. Ita gwamnati a cikin hikimanta ina ganin cewa ta yi la'akari da wasu abubuwa da ya sa har take tunanin cewa wannan doka ya kai matsayi da har za a tabbatar da ita a majalisa. To amma a matsayina na malami na jami'a ina ganin cewa a ce yaro sai ya kai shekara goma sha takwas sannan zai shiga jami'a kaman wani koma baya ne ga yaranmu saboda yanayin tasowansu da shekaru na shiga makaranta da shekaru da za su yi a primary school shekaru da za su yi a secondary school za mu ga cewa yaran nan sukan gama secondary a shekara sha biyar sha shida ba kuma wani abu ne ya sa haka saboda ci gaba ne da duniya ya zo da shi a da lokacin da yaro zai ɗauka ya iya abu saboda yanayi na rashin ci gaba yanzu yaro yakan buƙaci ƙanƙanin lokaci ya iya koyan abubuwa da yawa so gaskiya ni a matsayina na malamin jami'a ina ganin cewa gaskiya ci baya ne a setup na, eh, na ilimi na yadda duniya ta ci gaba gwamnati cikin hikimanta ya kamata ta duba wasu bangarori ne da ya kamata ta, ta bunƙasa amma ba maganan shekaru ba To amma hujjojin da ita gwamnatin ta bada musamman shi ministan ilimi ya ce eh, saboda ana samun matsaloli ne a kasancewar yaran ba su kai ba mallaki hankalin kansu kan janyo matsaloli ga jami'a da kuma ah, ita kanta ah, harkar ilimin gabaki daya. magana na a ce wai yaro saboda bai kai shekara sha takwas ba yakan kan jami'a matsaloli gaskiya wannan ni ina ganin bai cika hujja da za a ce sai yaro ya kai shekara goma sha takwas sannan zai shiga jami'a ba saboda in aka yi la'akari da yanayin tasowar yara a wannan zamani in ka duba ma ɗalibai da suke yawan bamu matsala a jami'a za ka ga cewa ba wai ɗalibai wani masu ƙananan shekaru tun daga tushe ne ya kamata a ce an ɗauko gyaran nan misali kamar yadda na yi bayani cewa a system ɗin tun daga farko ne ya kamata a ce an duba an yi mata garin bawul yadda in har gwamnati tana so a ce yaro sai ya kai shekara sha takwas sannan zai shiga jami'a abu ne wanda kowa ya sani yanzu yara suna shiga makaranta da wuri to kuma yaro ya shiga makaranta da wuri definitely dole zai gama da wuri. Hmm. Eh, kuma suka ba admission su suka bada admission in cewa yaro ya shiga makaranta da wuri to it is expected cewa a misali idan har gwamnati tana da wannan kudiri na lalle lalle yaro sai ya kai shekara 18 to ya kamata ta kara koma baya ta yi garan bawul because saboda yanzu gaskiya yadda duniya ta ci gaba ba zai yiwu ka bai yaro ya kai shekara shida kafin ya shiga makaranta ba in ka duba za ka ga gaskiyan magana ka cutar da yaro saboda a lokacin da yaro ya kai shekara shida to ya fi yi wayan da abubuwan da ya sani za kai mamaki iyaye kowa ya sani eh, yara ƙanana ƙanana yanzu shekara uku hudu in ka ji abubuwa da suke fitowa bakinsu da irin wayansu ba kaman shekaru na baya can da suka wuce ba. In ba su waya da kwamfuta ma za su abin da za su yanzu yaro yaro ma na rarrafe ya iya ya daddana waya ya daddana ya sa katun in shi ko ya sa wannan. So za ga cewa gaskiyar magana wannan doka tunda gwamnati dai muna da yakinin cewa a cikin hikima da da, da, da abun nan ne ce wannan doka amma lalle lalle gwamnati ya kamata ta koma baya ta ga yadda za ta yi tun da duniya yanzu ya canza idan za ta yi ma syllabus din ne wani garin bawul yanda za a yi accommodating yaran nan manhajan eh manhajan karatun eh hmm. manhajan karatun wanda kuma ni a gani na gaskiya abin da gwamnati ya kamata ta ta fi sa kai akai akai kenan misali yanzu idan kai la'akari da wasu kasashe wanda duka a matsayin mu ɗaya ne da Najeriya irin su Malaysia irin su India irin su Indonesia misali za ka ga yaro a shekara 22 23 yaro ya gama digiri na uku in ka zo kai lissafi za ka ga yaron nan ya shiga kuma ba wai suna da tsari ilimin su a'a kwas da ake shekara hudu a Najeriya shekara uku ne ko shekara biyu ake a can ba a'a lokaci ɗaya ne shekara uku ne shekara hudu ake yi yadda muke yi a Najeriya to amma saboda suka shiga da wuri kuma su gama da wurin kuma ana ganin sakamako a ƙasa saboda misali yanzu in ka je wa'annan ƙasashen sai ka ga yaro at the age of a shekara ƙanƙanin shekaru mutum ya zama associate professor mutum ya zama in kuma a industry mutum yake mutum ya kawo ci gaba because yana da wannan ƙuruciyan yana da himma na ya kawo canji ma ƙasa akwai wani amfani ne idan aka samu ɗaliban suna shiga makaranta da wurwuri? Gaskiya akwai amfani sosai. Shi kwakwalwa akwai lokacin da yake girma akwai lokacin da kuma buɗewan kwakwalwan yakan ɗan ragu. Yaro ya shiga makaranta da wuri kamar yadda na faɗa dole zai gama da wuri. Kuma in ya gama da wurin nan alfanu sai ya fi. Irin wa'annan za ka ga cewa za su daɗe suna ba ma ƙasa gudunmuwansu amma eh, kamar yanzu a Najeriya za ki ga in aka ce mutum professor ne to abin da ake fara gani a ga ya fara furfura a'a ya riga ya tsufa a gwamnati su kara dubawa gaskiya kamar yadda na faɗa lallai yara su shiga makaranta da wuri su gama da wuri saboda sai sun fi ba ƙasa gudunmuwa. madam dorothy sheyin ta ce ita dai wannan tsari ita wannan sabuwar doka ba ta yi mata daɗi ba. gaskiya a matsayina na uwa ba na goyon bayan wannan tsarin gwamnatin yaro na zai gama secondary a shekara goma sha shida shekara mai zuwa zai gama secondary school a shekarun nan shekaru biyu da suka rage da zai zama 18 years me zai a shekarun nan so ni ban goyi baya wannan tsarin da gwamnati ta fitar da shi ba wai sai yaro ya yi shekara goma sha takwas ka je jami'a akwai yara oda kasashe a wasu kasashe za ka ga yaro bai ma kai shekara goma ba shekara goma sha ɗaya already ya yayi nisa ya yi yayi nisa yi nisa da karatu so sai ka dawo Najeriya kuma ka ji wai yaro sai ya kai shekara goma sha takwas kamar ya kai ya je jami'a yaushe ya kare a shekaru biyu nan da aka ce su zauna wasu haka za su bi wasu gang a fara wasu halaye da ba su shirya ba amma ka kagan in yaro ya je makaranta a wani shekarar all attention din shi zai koma kan karatun shi kuma wani abun da za ki duba a nan shi ne by the time mutum ya zauna ya kai shekara goma sha takwas din nan kamin tafi ya je jami'a kamin ya gama shekaru sun hau zai iya rubuta exams ma bai ci ba because he has lost concentration brain in ya zama you know ya relax amma by the time ya fita daga secondary school ya tafi jami'a a wannan age din kaga brain din har yanzu eh, kwakwalwarsa har yanzu tana ja so amma ka ajiye shi zaka ga shi sa zaka ga wasu ka su gama secondary school a shekara ashirin a je jami'a sannan a kuma ga strike yajin aiki aiki da ake yi kwanan da na ga asu suna suna shiri an ba gwamnati tarayya ultimatum 14 days ultimatum yanzu na ga ana a uh, mitin to in har ba a ci ma matsaya a wannan taron ba a mitin din ba me zai faru za a tafi yajin aiki yara an dawo baya to in harka ce a shekara goma sha takwas nan yaro ya tafi an ta samu wannan isassan strike din nan me ya faru da su kafin ya gama zai kai kusan talatin da biyar ya tafi eh, eh, eh, bautan kasa wa zai doke shi aiki. Ana ba da age limit ce ashirin shekara ashirin da biyar ba ma harkan talatin shekara talatin yanzu abu ya canza. So ni dai ina kiran gwamnati tarayya ta kara duba wannan. Ina ganin bai yi daidai da tsarin kasan Najeriya ba. To amma na ra'ayin Malam Abubakar Jidda Usman mahaifi kuma ɗan jarida ya ce wannan matakin da gwamnatin ta ɗauka yana bisa tsari. Na farko idan muka lura dauki misali arewa a da ba yadda za a yi aka yaro makarantar firamare sai ya kai shekara bakwai idan ya yi shekara bakwai zai wasu shekara bakwai shekara goma sha hudu kenan ya gama firamare sannan ya tafi shekara goma sha hudu sannan ya tafi sakandare in ya je sakandare ya je shi shekara biyar shekara goma sha tara kenan sannan bayan ya gama shekara sha tara ba direct entry yake samu zuwa jami'a ba sai ya je shi ya yi ya samu shekara nawa kenan ashirin bayan wannan ne fa duk su sbrs nan da sauransu da aka yi ta da su abu da su remedials nan da sauransu ɗaliban da suke shiga wajen shekarun su nawa lokacin a lokacin nan ba samu abin nan ba amma al'amarin da ya zo yanayin yadda da tsarin ilimi na ƙasar nan ya tabarbare ta yanayin yadda ka zo ka waye gari yau idan yaro ya gama firamare 1 ya je firamare 2 idan aka je aka sanya yaro a firamare 1 bai iya koya mai saboda me sun da ya karanta littafin karatu da ya karanta a aji daya to wannan dan aji ɗin da aka sake ɗauka shi ya je aji biyu an canja mai textbook wannan wani irin ilimi ne wani irin tsarin ilimi ne wannan nan a ƙasar nan sai da haka ga gwamnatin tarayya sai da ta ka birki yaro yana ss 1 2 sai a ce ya ja zanna ya tsallaka ya tafi sai da aka za kafa doka ba wani ba yaron da za a sake ba. ba ka ganin akwai koma baya ta bangaren ci gaban yadda sauran kasashe za ka masu karancin shekaru sun kai wani mataki na ilimi. Ilimi suke wanda ainihin ilimin suke yi in ilimin da ake magana ilimi karatu ke karatu wannan kuma rubutu da sauransu komai kowa mutum zai yi amma mallakan hankali sanin menene ilimi fa'idantuwa da shi To kenan shi ilimin yana dangantaka da shekaru kenan a ilimi yana da duk yanayin yadda za ka yi ka abun nan din ai eh, shekaru ma ilimi ne shekaru ma ilimi ne ɗaya kenan sannan na biyu a cikin waɗannan kananan shekaru ƙasa da shekara sha takwas zuwa ashirin din nan yaro kana iya juya mai kwakwalwa kana iya cusa mai wata ɗabi'a kana iya cusa mai wani hali kuma zai iya riko? to me zai saura kuma na rayuwar shi haka ni ina goyon baya ɗari bisa ɗari inda so samu ma gwamnati su ɗaga ta mai da ashirin ashirin ɗaya To masu ya da a bangaren mu mun zo muku da mai fasahar zane-zane na calligraphy wato Malam Shau Abdullahi inda zai bayyana mana abin da calligraphy ya kunsa ku biyo mu. sunana Yushewa Abdullahi mai sana'an zayyanan harukofin larabci wato a turance Arabic calligraphy na fara wannan sana'a tun da ƙananan shekaru a matsayin abin da nake wanda yake bani sha'awan yi to ciki ina yi ne kuma har al'umma ta ta ga abin da nake yi yana ba su sha'awa har wasu ka nemi dinga yin shi saboda su dinga bani kuɗi to kuma ganin ina samun abin da nake sarrafa rayuwa da shi sai na ga bari ma mai da hankali sosai akan shi ya zama to shine sana'an da nake yin shi na yau da kullum To bayan da al'umma ta ta ga abin da nake ya zama abin sha'awa gare su sai mutane daga wajeje daban-daban suke bukatan rubuta sunaye ko kuma wasu abin da kalmomi da su suke bukata sai ya zama to ina yi saboda a biya ni. To daga nan ne dai sha'awan ya ƙara ƙarfi tare da ni sai ya zama to na na ƙara bunƙasa shi kuma na ƙara neman ilimi a kansa to bayan da na samu shaidan takarda daga wajen daga cibiyar da na yi wannan ƙara ilimi ne shine sai na zo na buɗe cibiya wanda nake koyar da na baya matasa shi wadan fasahar iya zane da kalmomi ko in ce harkokin larabci mm. abu ne wanda ake zuwa makaranta a koya ko kuwa kawai kamar zuwa shago ne kamar yadda ake cewa koyan aikin hannu eh to akwai cibiyoyi na musamman wanda aka ware su ake da su a a wasu kasashe daban wanda ba namu ba ana zuwa a karatu na musamman sosai akan yi karatun kaman a wato haya diploma ya wannan kwarewan ake iya karatun shi to amma kuma akwai cibiyoyi wanda yake na masu zaman kansu ne wanda mutum zai iya zuwa kawai ya yi rijista su ma dai a ƙarshen horo da aka baka an iya baka takardan shaidan gamawa wanda shi ne muke da shi yanzu a nan da kuma shi ne muke amfani wajen horar da matasa wanda suke da sha'awan wannan rubuce-rubuce masu kyau ko kuma na harufofi da na shi arabiya din da kuma na ma boko din duka wanda yake da sha'awa yana iya zuwa ya yi rijista ya ci gaba da samun horo to ka ce harfa na larabci shi hmm. akwai wasu kuma harfofi na wayansu harsunan da ake amfani da shi a wannan calligraphy shi wato a cimlace shi rubutu ne wato calligraphy din ana ce masa wato art of beautiful handwriting to kenan kowane fanni ko kuma kowata yare suna da irin nasu yadda suke sarrafa harufofi su na wannan yare wato akwai na turanci akwai na indiyanci akwai ma na na sinanci wato chinese da dai duk wasu yaruka ko kuma al'ummai da su suke da irin nasu calligraphy amma mu wanda muke da shi yanzu shine daga dai na turanci ne sai kuma na larabci to ya kake ganin ci gaban samuwar shi calligraphy a musamman yankin mu na arewa Najeriya eto eh akwai ci gaba kwarai a saboda a yanzu haka da muke amfani da shi wajen kawata masallatai da kuma ado a dakuna mu na kasar hausa musamman muna da matasa da yawa wanda suka yi zurfi a ciki wanda suka samu horo kuma da su shi suke amfani suka rike kansu da shi suke amfani kuma suka biya bukatun su da haka hanyar samun kudade tare da su menene ainihin tarihin shi wannan zane da ake cewa calligraphy a turanci munan kasar hausa ta shigo mana ne daga morocco wato a wani nau'in rubutu da ake kiransa magaribi to magaribi da ya shigo nan kasar hausa sai zamanto hausawa suna amfani da shi sa'annan kuma sai suka kawo su 'yan canje-canje don ya dace da yaren hausa wato akwai wasu kalmomi wanda babu su a cikin larabci wanda aka ko dige za a ce a cikin wannan rubutu na magaribi sai aka mai da shi hausa to shine ake ce masu rubutun ajami to amma daga baya wannan rubutu namu na ajami an gane shi ko kuma ya samu recognition a duniyan shi rubutun haruffan larabci din a matsayin hausawi script to kenan daga magrib script ne aka yi aka masa canji aka mai da shi hausawi script ya zama to shine namu akwai har yanzu akwai magrib script to baya ga wannan guda biyu da nake bayani shine yanzu kuma wanda ya fi zama ya fi shahara cikin wannan rubuce-rubuce shi ne suluth da kuma nask wanda su ne muka fi amfani da shi yanzu duk wani Kur'ani da kusu littattafai na addini da aka kawo su a nan duka daga wannan guda biyu ne ake kawo wanda ba namu ba wanda ba hausawa script ba mm. wannan guda biyu ne daga sulusenas shi kuma shi shine muke amfani da shi wajen kawata ɗakuna da kuma masallatai To ci wannan rubutu na kawata wurare da kuma mm. takardu suna da sauransu mm. ta yaya zai amfani matasa musamman yadda ake ta kukan ba aikin yi kamar yadda na bayani baya yanzu kamar su frame frame wato abubuwan da ake amfani da su wajen na ado a ɗaki lokacin auratayya akan yi su a bada shi a matsayin kyauta na aure wato gift uh, wedding gift sannan kuma akwai masu sha'awa wanda za su so su kyawata gidajensu da shi da ɗakunansu da kuma makarantu wannan bukata da yake tasowa na wannan kawatarwa da kyawawan harufofi in ya taso to a wajen ne a da bukaci wanda yake ya kware akan wannan harka ta rubutun rubutun kyawawan harufofi Ah, shi ne zai za buƙaci da irin wannan to wannan kuwa wani abu ne wanda mutum zai iya amfani da shi ya dogara ga kansa in ya kasance ya kware akan wannan fanni din shi harufan rubutun larabci ah, yana ɗaya daga cikin harufofi shi na larabci wanda aka iya lankwasa shi don samar da surori na abubuwa daban-daban ba kamar da sauran harufofi suke ba amma shi na larabci akan iya juya haruffan ko kuma lallan kwasashi wanda zai baka siffofi misali kamar na tsuntsaye ko na bishiya ko na jirgi ko na wani abu dai wanda rai ya raya cewa ana so a samar da shi kamar kuma kuma da kamar eh, su hasumiya da kuma minar na masallatai duka akan yi amfani da wannan haruffofi a lallan kwasashi don ya bada wannan wannan sufa da ake bukata to da ci gaba ya zo kuma aka samu a kwarewa akwai ma wasu wanda ba maganar lankwasa ba ne magana wani harufofin ne kawai kana ganin su da ka ga cewa ga abin da ya bada ko kuma ga abin da aka samu na wani sura wani abin da ake amfani da shi yau da kullum. To yanzu idan mutane suna son su shiga cikin irin wannan ah, harka ta hmm. zane-zane da kuma abin da ya shafi kayata shi akwai keɓantattun mutane da sai su ne kaɗai za su iya yi ko kowa da kowa yana iya shiga cikin koyar wannan. yawa shi ma iya zama wannan harka ta harufar larabci ko a wani matsayi kake zaka iya zuwa in dai kana da sha'awa ka zo ka koyi ka samu horo a kansa ko kowane kuma mataki kake ba lallai ne sai mutum wai yana da wani ilimi na kaza ko kana da ilimi na kaza ba in dai kana da sha'awa kuma kana ji ma cewa za ka iya yin wannan abu kana da daidai da kowa da za ka iya zuwa kai ma ka shiga wannan harka din ka samu horo kuma ya zamanto ka mai da shi shine sana'anka. Madalla a gaida Fadima binta da tawagarta. Kafin mu yi sallama da ku masu sauraro za mu leƙa ɓangaren kwalama. Tubar mu shiga madafa, Fatima me za a sarrafa masu sauraro? To abincinmu ne na zamanin yanzu, amma dai a Hausance zan iya bashi suna wainan makaroni. To Fatima to da me muke bukata tun da yau waina za a yi ta makaroni. To muna bukatan makaroni shi karan kanta. Hmm. Da su kayan miya tarugu tattasai albasa sai kuma su karas su green peas da green pepper duk kana iya sawa sai kuma muna buƙatan kwai da kuma sinadarin ɗanɗano da gishiri har da sinadarin kamshi duka don kawai don ya yi daɗi a baki sai kuma a gefe za mu samu kabeji wanda za a yi sos in shi in kuma baka da shi kana iya haɗawa ka yi da nama ko kuma kaza duk wanda kake so kana ɗan dangwalawa kana cin da wainan To, to mu je zuwa za a yi a samu wannan shi waina. To da farko in ka samu makaronin ka ka dafa. In ya dahu ka bar ya Dafa kawai. Eh. Mm, ka dan sa gishiri. Eh. Amma ka ka bar ya dahu da yawa saboda zaka zo ka soya shi. To. Eh. To in ka samu ka ya dahu ka tsane shi sai. Ki yanka karas ɗinki da green peas ɗinki. sai ki tafasa su ki sa su idan suka tafasu sai ki sauke abin ki ki tsami ki dan sa amma ki tabbatar kin sa gishiri a ciki dan daidai dai sai ka samu wannan kayan miyan nan naka mm. to shi kayan miya zaka iya jajjagawa ko ko kai blending ka nika shi ko kuma ka yayyanka to wato dai ba dai a sanya dai zama ruwa ruwa ne eh, laushi eh kai yayi ruwa ruwa ya dan yi dry dry kenan. Idan ya kauri kauri kuma ana sa dinga ganin idanuwansu ko? Yawwa eh so daga nan kuma sai ka samu kwanka in kamar makaroni ɗaya kake dafawa za ka iya sa kamar kwai uku ko hudu yadda dai zai yi ya kama sai ka samu shi ma fulawan kaɗan mm. ka ajiye a gefe bayan haka nan sai ka zo ka gama jajjaga kayan miyanka sai ka zuba shi ka haɗa shi a makaroninka bayan nan sai shi ma ka ɗauko wanda ka buga sai ka zuba shi ma sai ka jujjuya komai da makaronin da komai ya haɗu da sinadarin ɗanɗanon komai ka zuba shi ya haɗu sai daga nan ka iya zuba fulawanka kana iya kwaɓa fulawan da ruwa kaɗan mm. don ya ɗan yi kauri. To wato dai kina nufin bayan shi wani makaroni da da na dafa eh. na tsane shi eh. amma ya dahu wanda za a iya ci amma dai ba kai ya eh, taushi da yawa to sai in sa shi a gefe shi kuma wani kayan jajjage shi ma na hada na tattasai a taruguna da albasa mm. na jajjaga shi yadda dai za a iya ganin sa shi ma sai in zuba a cikin kwanan da na zuba wannan makaroni eh. sannan kuma shi kwai shi ma in buga shi dai in ƙara watsa a ciki sai in kwaba <laughs> eh to sai kuma to na da ko shi ba a buƙatar sa a wannan ah, matakin ana buƙata mana don ɗanɗano na ai dole ya fito da ɗanɗanon da kake so don yayi daɗi a baki mm-hmm. to kana iya sa su seasoning ɗinka su gishiri da yadda je kawai su dan kore koren nan da ana sa eh, ana sawa abin da dai ka iya dai wanda kake so ka ci ma duk kana iya sawa in ma jinjan ne duka ko ma menene yanda kake son ɗanɗanon abin ka eh. haka nan za ka sai in kwaba su in jujjuya eh. su haɗe jiki eh. kuma ga fulawa dama kin ce in dan ko in sa mata ruwa ko in dan haka da ka barbada shi a hankali na san ba zai eh dan ya haɗu eh ba zai guda ba To daman na gaya muku cewa wainan makaroni ne. Mm. So muna buƙatar tanda. Uwar gida ki samu tandan ki mai tsafta wanda za ki sa a wuta ya ɗan yi zafi daga nan sai ki ɗan ɗiga. In kina iya amfani da bota kina iya amfani da shi amma dai gaskiya gwamma ka yi amfani da man gyaɗa. Sai ka fara kwasowa da wannan ludayin naka. Mm. Kana kwaso wannan. Wato a sa dai mai kamar yadda ake sa man za a yi waina. Haka nan ne. in ka kwaso shi sai ka zuba shi a shi wannan kwababban abubuwan da aka hada makaroni da kwai da komai sai in kamfato shi a <laughs> ludayi sai ka zuba a tandanka to idan kina amfani da tandan na zamani ne wanda ke da murfi zaki iya in kika zuba shi na farko sai ki dan bar shi ki rufe shi ki bar shi bayan dan mintuna kaɗan sai ki zo ki buɗe ki juya dan shi ma ɗayan wurin ya soyu to haka nan zaki yi shi hmm. sai in yin kwashe wallahi ki ki kwashe da daɗi kuma <laughs> To Fatima kowace waina tana da yi biyu ko dai ka ci shi da siga ne ko ka ci shi da miya. To shi wannan wainan da me a koko haka nan kawai ake ci shi koko ana masa miya. A'a za a iya mishi cabbage sauce za a iya mishi sauce ɗin kaza ko na nama. Kana yi kana ci yawwa. Ko na kayan ciki ko na. Duk wanda ka samu hajiya. a wannan lokacin? Eh, to sai sa aiza dan ko da baka samu nama a hada da kabejin. Mm. Kabeji dai ka dan samu ka yayyanka shi da kyau. Mm-hmm. Shi ma sai ka zo ka yi sosin din shi. To ya za a yi sosin din shi ya zama sos In ka bayan ka yayyanka ka wanke shi yayi sai ka nika albasan ka shi ma da tarugu da tattasan ka sai ka zuba shi ka zuba mai a frying pan ɗinka sai ka zuba kaɗan soya shi kaɗan. To bayan ya soyu sai ka zuba kabejin. In ka gama ka zuba kabejinka, za ka iya sa sinadarin ɗanɗano da su gishiri. To wato sai ka sa maka kabeji sannan zaka sa Eh dan ya kama. Mhm. To wannan kayan lambu da kika tafasa a baya sai ki dako su sai ki zuba a sauce ɗin kabejin ki yanda zai ƙara ƙayata miyar taki. In baka son shi da ruwa-ruwa sosai zaka ɗan iya rufewa yayi steaming sai ka buɗe to kaga komai in ka bayan ka juya komai ya haɗu hmm. bai ba zai samu ruwa ruwa ba amma in kana so da ruwa ka ɗan ƙara ruwa kaɗan eh dan ya ɗan yi romo romo haka hmm. Mm. to haka nan kenan ka gama da kasas ɗinka. To kuma dama da nama ne ko da kaza dama ta faso ta ka gyara ta sai ka afa a ciki. Eh, to haɗa da shi. Baka lafiya cikin lafiya. Ah, Makarona an samu promotion. <laughs> lallai kam. To a ci lafiya. Masu raro iyakacin abin da muke dauke da shi kenan a wannan rana. Allah ba mu alherinsa. Ai hutun ƙarshen mako lafiya. To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. yanzu a madadin binta ibrahim da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azi daga nan birnin washington dc nake cewa ku kasance lafiya